Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Oshinbajo ke nanata muhimmancin yin aiki tare da karfafa ƙudurori wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata. Farfesa Oshinbajo wanda ke jawabi yayin wani taro na kwana guda da gidauniyar uwar gidan shugaban ƙasa wato fichar Ashewa tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yawan jama'a suka shirya a nan Abuja. Ya lalata buƙatar da ke akwai na kare haƙƙin mata da yara. na nemi karin bayani daga uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha muhammadu buhari wato taron dama mun yi niyan yi ta da dadewa allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin to kuma ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya wanda a mata da miji suka yi faɗa har miji ya rasa ya rasa ran shi to mutane da dama suka yi ta mun magana na ce musu ai dama ina da niyan yin wannan abun kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu um, tare da ne na shirya ta a haɗe da UNFPA wani tallafi na na United Nations to mun haɗa kai ne da su don dama suna nan najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu suna abubuwa da yawa to sai na ɗauki wannan fannin nan na cin zarafi so yau muna launching program ɗinmu na war against abuse yaƙi ne ga cin zarafi ta kowane iri cin zarafin yara safara da mata da maza cin zarafin gajiyayyu ko tsofaffi cin zarafin mata faɗa tsakanin mata da maza matan aure da mijinta da kuma 'ya'ya da iyayensu da sauransu. Mr. Jean Kongai na hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya na daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida. Wannan wani babban ci gaba ne mai mahimmancin gaske wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata a Najeriya kuma na da alaka da wasu ƙudurorin ƙasashen duniya a shekarar 1994 in za a iya tunawa lokacin kasashen duniya sun gana a kasar masar inda aka yi ittifaƙin yin yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara kuma wannan ya yi daidai da muradin ci gaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Shinkafi, na daga cikin mahalarta wannan taro. Ana samun matsaloli sosai yanzu a ƙasar Najeriya game da irin wayannan cin zarafi da ake wa mata da yara musamman. In muka koma za mu zauna mu ga yadda za mu iya mu taimakawa gwamnatin jiha abubuwan da za a yi na nuna wa mata cewa e mata da yara cewa suna da mahimmanci kuma suna da ƙarfi kuma suna iya su ce ma mutum a'a idan an zo ana cin zarafinka akwai inda za ka iya zuwa ka kai kara. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.